kira irsali hafi wanda yake yana da kusaci da tadalisi irsalin hafi da tadalisi sun yi kama kwarai domin akwai inda sukan dan rikitarwa ma ya zama a ringa daukan mursali hafi a matsayin a wato wanda aka mudallasi to da kuma dadi a cikin isnadi wanda yake daman sadadde ne a ƙara wani daban wanda dama ko da wannan ma isnadin cikakke ne
وبزيادة التجي وربما الخطاء على الزائد عن كروهما حيث قرينة وإلا احتمل سماؤه للغين ماتت
وإنما يبرق في كبار نفسه والنفس من كبار والورق الإرسال ذو الحقائق ana gane irsali wanda yake boyayye wato me ake kira irsali boyayye shine mutum ya ruwaito hadisi da wanda yake ya gamu da shi amma kuma ya zama wannan hadisin bai karbe shi a wajensa ba ta ya gamu da shi damin bai karbi wani hadisi ba ma ga ɗaya a wajensa amma saboda an tabbatar da ya gamu da shi in ya ruwaito hadisi daga gare shi sai a ɗauka cewa kamar kai tsaye ya karɓa ne daga gare shi ko a'a ya karɓi wasu hadisan daga gare shi amma dai wannan hadisin bai karɓe shi a wajensa ba don wannan shi ake kira mursali hafi to ko dai ta fuskar cewa bai ji daga gare shi ba wanda ga koko cewa ma dai sun hada zamani ne kawai amma game da shi ma a gaba daya sun hada zamani ne sun hada gari ta yi zama sun hada zamani sun hada gari sun hada waje amma kuma tare da haka Allah bai kidara haduwarsu ba to shi ma ta haka dai sai a gane cewa lalle hadisin da ya ruwaito daga gare shi kai tsaye bai ambaci wasu da ba to hadisi mursali amma wanda yake hafi yana daga hadisi wanda yake mursali hafi wanda a yi hukunci da cewa akwai inkidayi a cikinsa ta wata fuska ta fuskar karin wani wanda yake kiyayewa wanda yake ya fi wannan adalci ya ruwaito hadisin a tasa ruwa sai zamo ya yi ƙari ya yi ƙari cewa ai tsakanin wane da wane akwai wani akwai wani wani koyi ruwaito ba wane tsakaninsu a haka kuma an san sun haɗa zamani ko sun gamu ma kana ɗauka cewa ko shi wannan da bai ƙara wane tsakaninsu ba tasa ruwa ya daidai ne yadda ya kawo isnadin to amma saboda an sami wani wanda yake kiyayewa ya tabbatar da cewa ai tsakaninsa akwai wani shi na farkon ba wai ya karba kai tsaye bane daga hannun na biyu a'a ya karba ne daga wani shi kuma wannan wani ya karba daga na biyu to sai a yi hukunci da cewa to shi wannan da aka shafe wannan wani ya zamo hadisi ne mursali mursali ne wanda yake hafiyul irsali yana ana ganewa da sababin samun dai da yake tazo a wanda yake ta fuskar wanda ta zo din shi kansa tabbatacce ne tabbatacce ne a wajen ruwaya ba ba a tuhumta da cewa ya yi demuwa amma kuma akwai wasu guraren da za a hukunci wato ga wanda ya kawo ƙarin cewa to shine kuma a da ya kawo ƙarin ya dimuwa akwai inda za a ce ai shi wanda da bai kawo ƙarin tsakanin na farko da na biyu ba to ruwansa ta fi tabbata shi wanda ya kawo ƙarin dimuwa da irinsa ne ake cewa almazidu fi muttasilil isnadi zai na misalin hadisi wanda yake mursali hafi sahabin nan babba wanda yana cikin manyan sahabai abdullahi bin mas'ud yana da da sunan ɗannan abu ubaida abu ubaida dinnan ya ruwaito hadisai da yawa daga wannan nasa abdullahi masudi to amma malamai abin da suka tabbatar shi da cewa yo ai san da uban ya mutu san yana karami bai kai munzalin a ce ya bi hadisi a wajensa ba shi yasa kenan amma ganin cewa ubansa ne in ya kawo cewa haka ya daga babansa ba za a ɗauka kai tsaye ya karɓa a wajensa ba ɗaya ruwa daga ubansa abin mamaki ne ai wani mai yawan akuwa to amma a nan ne saboda binciko tarihi aka gano cewa ai sanda uban nan ma ya mutu nan bai kai matsayin a ce ya karɓa ba na'am shi yasa yadda turmizi ya ruwaito abu ibn murata yace na tambaye abu uban kai kuwa akwai abin da kake tunawa ka karɓa wajen mahaifinka ko mahaifinka ya faɗa ka iya tunawa kai tsaye sai ya ce a'a kiya ba wani abin da zan iya tunawa na ji daga wajen babana duk abin da na kawo cewa babana ya ce na karɓa ne wajen almajiransa a wajen almajiran ne na karɓa shi yasa yanzu duk hadisin da yake abu ubaida daga ablan masudin sai a ce a mursali ne hafiyul irsali na'am mursali ne hafiyul irsali haka nan yayu ya zamo an samu sun haɗa zamanin amma kuma ta yi a ce ya karɓa ɗin daga gare shi don wannan shi duban ƙuruciyarsa ne to ta yi ma ba ƙuruciyar ya kai matsayin da zai karɓa daga gare shi amma kuma bai karɓa ɗin ba to in yi ruwa daga gare shi kai sai a ce mursali ne hafi kamar misali hadisin da ibnu majah ya ruwaito daga umar ibn abdul aziz daga hukumar ibn amir umar ibn abdul aziz halifan nan adil daga Uqbat ibn Amir sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce rahimallahu haral harat to wannan hadisi mursali ne hadisi rusali domin umma Umar ibn Abdul Aziz ko da yake ya hada zamani da Uqbat ibn Amir amma kuma bai gamu da shi ba balle har a ce yayi ruwaya daga gare shi a kai tsaye Ah, balle a ce ya yi baya daga gare shi a kai tsaye to shi yasa wannan hadisi ne wanda yake mursali hafiyul irsali wato ibn maja ya rawaito ah, hadisi Hadi- ah, ya rawaito hadisi to ah, kuma sai abu da uku wanda shi ba yake kawowa a ce hukunci da cewa hadisin nan mursali ne hafiyul irsali shine ya zama hadisin ya zo da isnadai guda biyu na'am ɗaya isnadin ya zamo ƙara sunan wani an ƙara sunan wani a wannan ɗaya isnadin ko ba a ƙara ba to shi ma za a ce wato shi wanda ba a ƙara ba lalle mursali ne hafiyul irsali a sai a ce mursali ne hafiyul irsali sai dai inda aka gano cewa shi inda aka ƙara din ima ce daga wani cikin maruwaita imuwa ce daga wajen wani cikin maruwaita Ah, misalin wannan kamar hadisin da imam muslim ya ruwaito haka ba tirmidhi ya ruwaito ta hanyar abdullahi bin mubarak daga abdurrahman bin yazida ibn jabir daga muslim bin ubaidillah yace naji aba idris al-haulani yace naji wasila yana cewa naji aba marsala cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar ku zauna akan kaburbura kada ku yi sallah zuwa kaburbura kuma da kaburbura zama kamar sutura gare ku to wannan hadisin shi musulmin ubaidullahi aka ce ya ce na ji a ba idris al-haulani ya ce na ji wasila yana cewa na ba marsa to an batan wannan abu idris din a isnadin nan imuwa ce ta shi ablamin mubarak imuwa ce ta ablamin mubarak saboda an samu a mutum maruwaita da suka ruwaito hadisin daga abdurrahman bin yazid ibn jabir daga butsure daga wasila ba tare da sun sa ba idris al-haulani tsakani ba Ah, kuma ruwaya ta ta zo da lafazin da zai fa'idantar da cewa akwai ittisali ba da an bane da lafazin haddasana ne ko haddasani shi yasa an batar wannan ruwayar ta zama rubarake akwai ziyada fi isnadi mazidul fi isnadi ne an samu ziyada a isnadin sa kara wannan ah, abu idris al-haulani imuwa ce ta faru daga shi ablanul mubaraki to inda yake akwai kalina da za ta tabbatar da cewa inda aka rage din ba daidai ba ne inda aka kara din ne daidai idan ko ba haka to ta yi sama'ahu min zaini cewa ya ji hadisin ne daga su mutum biyu yayin da ya ɗauka ta yi a samu isnadai guda biyu ɗaya da ƙarin mutum ɗaya ba ƙari amma kuma a ce kowanne a cikinsu daidai ne misali ta yi zai ya zamo ya karba daga amuru amuru kuma daga bakaru to kuma daga baya kai tsaye sai da dinnan ya gamu da bakaru ya karba daga gare shi kai tsaye kaga wata ran in ya tashi ruwayar ya iya ruwayar da duban cewa ya karba ne daga amru amru daga bakaru wani lokacin kuma ya ruwa daga cewa ya ma karba ne daga bakarun kai tsaye Ah, ya karba daga bakaru ne kai tsaye Ah, shi yasa sai a ce dukkan sinadaran guda biyu da wanda ya zo da karin amru wanda ya zo ba karin amru aka nuna zai kai tsaye ya karba ne daga bakaru duk tabbatattu ne duk tabbatattu ne Eh, tunda ko a wajen karɓar ilimi a irin haka na faruwa ko a irin haka na faruwa yanzu da yawa daga malamanmu kaga sun yi karatu wajen shau malam salga kuma bayan fatansa suka dawo suka yi a wajen ɗansa daga gare shi daga shi malam salga yanzu sani idan da za su faɗi sinadin su suka ji za su faɗi sinadin su a motar suka faɗa cewa kai tsaye sun karɓa daga malam salga ba sun yi gaskiya ba ai sun karba a wajensa kuma in suka kawo cewa ai sun karba daga wajen ɗansa ne shehu abdullahi daga wajensa shi ma dai zai zamo ai duk sun yi gaskiya ne ko Ah, sun karba wajen ɗan nasa ba shi yasa a nan akwai karina da ta nuna cewa ruwayoyin guda biyu tabbatattu ne Ah, duk ruwayoyin guda biyu tabbatattu ne ko a isnadin ɗariƙa ko a isnadin ɗariƙa ma kaga ai aka rami haka eh, akan sami irin wannan eh, akwai sinadin da yake wanda ya aiko ya aiko shi man sabga ne man sabga ya lana wa almajiransa amma a ciki kuma daga baya wasu wasu a cikin almajiran Allah ya ma ya ba su ikon tafiya ma har suka je suka tadda malamin malam nasu suka karba daga gare shi kai tsaye eh, ko suka game da shehin shehin nasu suka karba daga gare shi kai tsaye to sai idan sun tashi wayar sun faɗi mayan salga ko kuma sun tashi wayar sun shafe mayan salgan kowanne a ciki ba tabbatacce ba ne kowanne a ciki ai tabbatacce ne ko misali magana shehu ibrahim kare da yawa wasu daga malamai da farko ai su yi tarbiya ne a hannun shehu muhammad alhadi ko amma kuma daga baya allah ya azurta su kuma suka je wajen shehu ibrahim din kai tsaye ba suka karba daga gare shi da wani rabi da linki kaga jami'ul wadafi yana faɗa ka za ka an wasu da fi ilaihi wa habbai hadi wala alaihi wa lil muridi innahu bi idahu kaga ya faɗa cewa wasu ɗansa zuwa ga shehu ibrahim shi ne shehu babu dilhadi amma gaskiya daga ba kaga ya je har kaulaha ya karɓa daga wajen shehu kai tsaye eh, ya, eh, wa- yadda yake faɗa a mas'alus salih yadda yake faɗa a mas'alus salih shi yasa yanzu dan ya tashi wa ya faɗa shehu malam eh, shehu alhadi daidai ne ya faɗa kuma kai tsaye ma aka ba shi shehu ibrahim ai duk daidai ne inda yake karina wato akwai karina kenan shine a sanin wa illa wa illa hatamala sama sama'uhu min zaini lamma hamala to dahir dai ana gane irin wannan shi mursali hafi idan shi wanda ya irsala fi ya ba da labari ga kansa kamar shi abu ubai da dan abdullahi mas'ud kaga da aka tambaye shi abdul mubarak sai tambaye shi wai ku ka kiyaye sanda ka ji mahaifinka yana faɗar wani abu yace gaskiya shi bai ba zai iya kiyayewa ba tunda sannan yana yaro karami shi yasa duk abin da yake faɗa daga mahaifin nasa ya karɓa ne a wajen almajiran mahaifin nasa to ko kuma bayani daga wanda suke manya a ilimin hadisi wanda suke manya a ilimin hadisi to wato wannan ah, babin abu ibn hadibul bagadani ya yi littattafai guda biyu akan wannan wanda gaba ɗaya kowanne daga cikin littattafan guda biyu akan wannan ne Ah, na farko a tafsir lihabil marasili na farko daga littafin nasa shine a tafsir lihabil marasil wanda ciki ya bayani kwarai akan irsalul hafi da irin hadisan da suka zo da haka na biyu kuma shine tamyizul mazid fi mutasilil asani wanda shi kuma a cikin sa ya bayani akan ah, al- al-ziyadatu fi mutasil asani ya kawo irin hadisan da suka zo da haka shi ya san da ake faɗa dai shi hadimul bagadadi duk wanda ya zo inda akan ilimin hadisi da ayatan ne wanda duk ya zo daga baya to sai dai ya zamo a ƙwaryarsa yake ci ko a kushinsa yake ci dan ba ba wani ɓangare na ilimin da bai ba da mummuwa babba a ciki ba ko ya ware mas'ala ma guda ɗaya ya yi littafi musamman a kanta ko kuma ya haɗa matsaloli ya musu littafi to eh, ya ya ba da gudunmowa da yawa a ilmul hadisi da rayata to to tunda mai misbahu zawi yake faɗa ne ثم ثم الحبيب مرجع الرجال من بعده عليه كالإيال ثم الحبيب مرجع الرجال من بعده عليه كالإيال sannan hadibul gadi makoman malamai wanda duk suka zo bayansa kamar ce suke a akushinsa to